sunana sai na faɗa. To sai me? Sunana sai na faɗa. Na ce sunana sai na faɗa. Wai ko ba kwa jina ne na ce sunana sai na faɗa. Kai, ni ne fa, sunana sai na faɗa fa. to shikenan ba damuwa amma da a ce kun saurare ni ko to yau da kun ga abin alkhairi dan na zo muku da wani kamfani mai matukar amfani da gaske da gaske mana amma tun da abin haka ne shikenan na fasa faɗan wannan sunan kamfanin ma na fasa bayanin kowa ya rasa dan Allah ka hakuri to shikenan ba damuwa na hakura tun da kin ce dan Allah dan haka ku. goro Shin ko kuna da labarin wannan kamfanin mai suna bako POP and Paint General Enterprises? Warai kuwa. Kai? wai tsaya kana nufin ka ce ka san wannan kamfanin kwarai kuwa ashe dai iya aikin da wannan kamfanin yake yi da gaske ne kenan mutane da yawa kenan sun san shi kwarai kuwa don haka wannan kamfanin tana yin aikin pop fenti Screening, decoration kaɗan daga cikin irin fentin da kamfanin nan take yi tana yin stucco siting, Trabatino, Silka and Magic Paint da dai sauransu. Abubuwan suna da kyau. Sannan suna zuwa kowane gari su aiki a Abuja kake ko Katsina kake, Kaduna kake ko Zaria ko Sokoto ko Enugu kai ko ina kake wannan kamfanin za ta zo ta maka aiki. Allah mun gode. Saboda haka domin ganin fentin gidanka ko gidanki ko gidanku ya fita yayi kalkal to ku ziyarci wannan kamfanin kada ku bari a baku labari da fatan kun gane Musa mai sana'a you don't understand. Ni ba turanci nake ji ba. Don haka wannan kamfanin yana da adres a Kaduna, number one Zaria Road by Soba Street, Rigasa Kaduna. Kwarai kuwa. Sannan suna da branch a Kano OC23 Kabuga Jambulo. Kwarai da gaske. Don haka idan kuna son ku ba mu wannan kamfanin aiki ko neman ƙarin bayani to za ku yan communicate da su ta wa'annan nambobin ta WhatsApp ko kira ga kuma Gmail na wasu kuma su ce email. To koma ma dai me bako General Enterprises tana maraba da cakwalkwalin cakwakiyan son zuwanku domin ganin ta muku aiki ta haska muku ku ya fito kalkal. Beauty and choice.